to sai dai kuma yayin da ma ake ci gaba da cece kuce game da wannan batu na sake fasalin kasar a bisa doka yan majalisar kasa ne ma ke da hurumin duba wannan batu to ko wasu matakai suka dauka a yanzu honorable abdulrazak namdas da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilan najeriya ya ce aitu ne aka kafa kwamitin da zai ji ra'ayin jama'a na dace ko kuma rashin dacewa in ka tuna shi kakakin majalisa right honorable yakubu dogara lokacin da muka dawo daga hutu ya yi bayani cewa dole ne mu kasance mu muna kan gaba akan maganar sake fasalin kasa kuma in allah yarda za a duba hakan ne aka yi kwamiti kwamiti din nan tana da mutane goma sha shida shi deputy speaker right honorable yusuf lasun shine yake jagorta da kuma sauran shugabannin majalisa ta tarayya suna ciki ni ma karan kaina na cikin wannan kwamiti kuma ana zama in allah da za mu fara zagayawa zone zone a shiga a karbi maganganu a mutane mun san ya za ci gaba da wani. muga jam'iyyar apc ga ma gwamnoni kowanne ana batun wannan kaman ba za a yi cikaro da juna ba wajen ayyuka ai ya kamata mutane su fahimta ai majalisa ne take da hurumin yin dokoki duk wani muhawara da wani hira da ake da sauransu karshen za a gama ne a taro bayanin a dawo da shi a kawo ma majalisa ne to shi shugaban kasa ma ai a lokacin da magana na 1 Oktoba ya yi magana cewa mu majalisa muke da hurumi mu yi wannan to shi yasa mu kuma Allah ya yarda za mu karbi bayanai karka manta ma muna magana a gyaran fuska ma tsarin mulki to tun mu bamu karasar ba a kunsu abubuwan da ba yi ba in Allah ya yarda za mu sake dawo da ita mu san ya za mu yi shi in Allah ya da kuma in mun dawo da ita yan majalisa za su yi sa ƙuri'a a kai kuma mu tabbatar cewa abinda mutane suka damu sai mun kokarin mun aiki. Ko a cikin kwanakin nan ma dai sai da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya kuma sharan dan siyasa wato wazirin Adama Alhaji Atiku Abubakar ya ko bayyana cewa tsarin da aka gina Najeriya kansa yanzu yana da fama matsaloli masu tarin yawa. domin idan ka tuna ko lokacin jamhuriya ta farko da muke da larduna da kuma muke da jiha arewa gaba daya jiha guda mm. ai da firimiya ya fito daga sokoto ai gwamnan jihar arewa daga borno ya fito da sauransu ko ba haka kai ba don haka ana nuna adalci da kuma cancanta da kuma abin da ya kamata a yi domin a samu uh, zamantakewa uh, mai fahimtar juna da kuma haɗin kai to amma uh, tun daga naji Eh, mulkin sojoji ya zo sannan kuma aka zo aka fara siyasa to eh, shugabannin siyasa ba su zauna sun dubi yaya za a samu haɗin kan sannan kuma me ya kamata a yi to har yanzu muna cikin wannan matsali eh, ka dubi misali yanzu kaman kiraye-kirayen da ake yi cewa a canja hmm. yanayin fasalin tsarin ƙasa Yarbawa suna da matsaya ibo suna da matsaya yan niger delta suna da matsaya mu kadai muke zaune kara zube har yanzu ba mu da matsaya kuma ba mu san abin da muke so ba ah, wannan yayi magana daban wannan yayi magana daban wannan yayi magana daban da sauransu na sani dai na yi yakacin kokari na na yi magana da mutane daban-daban daga jihohi daban-daban a arewa ya kamata ko menene ra'ayinmu ya kamata mu ma mu zauna mu ɗauki matsaya mu ce mu ma ga inda muka tsaya akan wannan ah, abin nan ah, canji da ake so a yi domin canjin nan fa ko muna so ko ba mu so za a yi shi kuma gara a yi shi da mu mhm. akan a yi shi ba tare da mu ba ibrahim Aziz, sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya